Yayin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ba da umarnin ci gaba da aikin neman man fetur a yankin tafkin Chadi da ke arewa maso gabashin ƙasar, su ma al'ummar jihar Niger sun nuna buƙatar ganin gwamnatin Najeriya ta fara aikin neman man da aka ce an gano a yankin Bidda. Gwamnatin jihar Nejan ce ma ta fara fitar da wata sanarwa da ke nuna buƙatar ganin gwamnatin Najeriya ta kula da aikin neman da ke yankin Bidda. Mr. Jonathan Batsa shi ne kwamishinan labarai na jihar. Mu kuma nan a Niger State muna da shi a Bida Basin. Muka cin yadda za a yi na Borno mu ma a haɗa mu a tona don ma mu ma Allah ya bunkasa mu da mai. ni zan iya gaya maka ma man ɗinmu ne ke gangara man mutanen niger delta da mun haka ta yanzu a nan bidda ba abin da za ta gangara can ƙasa su samu in muka tona namu yanzu mu ma za mu samu mai kagan za mu wadata da mai ba wanda zai tsaya kuma ya tada mana hankali batun mai kira ga shugaban ƙasa yadda yake ba da kokari a haƙo ta chad basin muke ce mu ma ya zo a haɗa shi ya haɗa shi da na na niger state na bi da bezin duka a hada a tona mana domin a arewan Najeriya mu wadata da mai. Lauya mai zaman kan shi a Najeriya barista Bala Marika ya ce suna farin ciki da umarnin shugaban kasar a daidai wannan lokaci. To alhamdulahi na farko dai za mu nuna farin ciki mu kwarai da yau mun samu shugaban kasa da ya ba da umarni na shugaban kasa da aje a nemo man fetur na tafkin cadi to kaga mu ma a yanzu za mu ƙara yunkuri idan ma da an yi yunkurin ba a ƙarfafa ba to yanzu za mu ƙarfafa yunkuri mu kuma sa gwamnan mu gaba ya yi jagora ya je shi ma ya samu shugaban ƙasa ya nuna masa fa'idan a zo shi ma shugaban ƙasa ya ba da umarni a zo a nemi man fetur ɗin a yankin bidda. To ita ma dai majalisar dokokin jihar Niger tana cikin sahun masu muradin ganin aikin neman man ya gudana a yankin arewacin Najeriya. Honorable Sha'ibu Liman Iya shine shugaban kwamitin labarai na majalisar. Kwanan baya sai da muka magana akan irin wannan wato gwamnatin tarayya sai ta ba jihohi 'yanci saboda su shiga neman ma'adanai a duk inda yake a jihohinsu. A baya dai tsohuwar gwamnatin Babangida Aliyu a jihar Niger ta gudanar da aikin binciko man a yankin na Bidda inda bayanai suka nuna akwai man da ma wasu ɗimbin albarkatun ƙasa da ke kwance a yankin. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.